saurari da fada bangai gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku. Fada dai tana ci gaba da hirarta tare da matasan maradi. Birnin maradi shine na uku a <laughs> fannin girman gari a kasar. Wannan garin sosai ma na kasuwanci ne business kala kala duka inda ka juya zaka ga ana sai da wani abu. C'est vraiment une ville cosmopolite et super dynamique. Amis de la Fada, il vous souviendra que le 27 avril 2021, le Premier ministre Oumoudou Mamadou a lancé officiellement le processus d'installation des élus locaux. 52 communes urbaines et 213 communes rurales sur le plan national. Pour ce qui est de la région de Maradi, la collectivité territoriale compte une ville composée de 3 arrondissements communaux, 37 communes rurales et 7 communes urbaines suka Ce qui nous intéresse à la FADA, c'est l'implication des structures des jeunes dans la gestion des communes. Ana dama da su cikin tahiyar aikin da'irorin nasu ko ko ya ne ake ciki. A wannan fadar da muka dora a nan siyar jikin radio garkuwa radio partenaire de, du studio Kalangu, nous sommes avec Aïchatou Nabani de Scout Maradi. Ok micro, ça va Aïchatou Ça va bien. To, la fada. Nous avons Lawali, Chemado, Mudassir, Scout Maradi également. Ah, on est bien scouté hein, sur cette émission aujourd'hui. <laughs> Et notre euh, scout Maradi, Omar Loutou Habibou. C'est ça Oui, c'est ça. Ça va, tu vas bien Ça va bien. Là. Nous avons deux structures avec nous aujourd'hui. Agada Ilo Basirou de Citoyen 227. Ça va euh, Ça va. Tu vas bien, Basirou Alhamdulillah, Dieu merci. Attends, je vais vous dire on ça se tous à la fada, mon atarada Abdraman Halidou de l'Union des étudiants de l'Université de Maradi. Ça va, tu vas bien Ça va, je vais très bien. Yakaratou. Oh, ça va, Alhamdulillah. Ça va Alhamdulillah. Ah, Alors, ça. Mon atarada Yakuba Labo de Tournons la page. Ça va, ça va, ça va, alhamdulillah. Merci pour l'honneur que tu nous fais de nous accompagner sur cette ah, émission. Je vous en prie. Nous avons également un autre Yacouba Oumarou de Monaged, du Monajed, Mouvement National de la Jeunesse. Ça va Oui, ça va, alhamdulillah. la jeunesse, elle est bien avec nous. Hein. On est bien entouré. Ben, merci à tous d'être sur cette émission. Vous le savez, amis de la FADA, la FADA, c'est aussi sans musique, la rubrique est rose et la chronique. Top, c'est parti. bayan shekara biyu da fara aikin wannan wakilin naku da kuka zaɓa wani matsayi ne ke ga matasa cikin tsarin ayyukan nasu zan zo ga tambaya ta ta farko cela fait deux ans vraiment que vos élus locaux sont en place yaya kuka ga gurin da matasa suka samu cikin da'irorin nasu akwai da yake iya bani amsa wannan tambaya vraiment est-ce que les jeunes ont pu euh, être élus est-ce que les jeunes ont soutenu les jeunes candidats Comment ça s'est passé pour les jeunes Yakuba, eh. à toi l'honneur. Eh. Eh. Yau shekara biyu da aka sanya wanga magajiyan gari na jihar Maradi. A tuka akwai matasa da yawa cikinsu. Tunda matasa da yawa sun azza su suka zaɓi kwansaye har suka zo aka zaɓe su mayar wasu mataimaki na harko wasu mataimaki na biyu. Kenan abin da muke iya cewa jihar maradi matasa su ma ne suke jagorancin saboda cikin su ne ke jagorancin kenan mu abin da ya shahi a ce an sa su Eh, su wurin abin ga abin da muke gani dai su ma ne ke jagorancin saboda ni ina da abu kai mer da yawa Ni kai na ina da mer abu da yawa. Sai mu jagorancin tana gyara matasan <laughs> ko ba ta gyara su. <laughs> Aha. <laughs> To, justement su ban matasa suna kukan ba a ba su dama ba eh, su shiga cikin aikin tahiyar da al'umma. a à quelle hauteur vous sentez vraiment l'implication des jeunes. Maintenant, les jeunes sont euh, à, à, de prise de décision. Mais est-ce que ça n'a pas de structure qui Comment ça se passe Bari mu zo wajen 'yan scout. Lawali Cimado? Abin da za mu cewa dai mun gode ma Allah. Eh. Saboda gaskiya wa gajeren ta bisa ka wanga gundumomin ga mm. gaskiya suna aiki da mu bakin gwalgwado. Mu kuma matasan mu abin suke kawowa kuka sai su ce ba aiki da su su kuma su ne ba su aiki saboda akwai association association kala kala to su dami matashi bai taya nemi association in yana son ya san menene ke tahiya ne matasan mu sai su zo su yi ta kuka a ba aiki da su ku kuma kuna kwance gida ya ne za a aiki da ku ba ku san menene marhaɗi ke tahiya ba ba ku san ba ku san menene eh, ƙasar ka ke tahiya ba kinan dole sai kana tare da ƙungiyoyi za ka sanin menene Mhm. za ka ta za eh, ci gaban tsarin aikin ya ne yake ta to kana gida kawai zan zuwa mushi in baka aiki kuku kana gida kawai zan zuwa ɗauke ka in shi in kai ka wurin aiki na ba san mini ne kake ba kawai kana zaman banza kawai zo ɗauke ka in baka aiki eske yana yiwuwa kana a ba yiwa. ko kana son ka ba da ƙarin bayani bisa kan abin da ya gai yakuba umaru lalle akwai matasa yanzu mhm. na rori an sanya su an yi implicants kenan sun bisa kan wannan tafiya to amma lalle matasa ne an sanya su amma ba su kuma aiki tare da wasu matasa gaskiya don tsohin nan da suka sa su suke juya suna tafiya da su yadda suke gaskiya ba su ka kun dai gane da ne eh. eh, gaskiya ba lalle matasa an sanya su amma dai ba su juya rolikin su na matasan yadda suke kun gani kenan yanzu kana iya cewa kamar an kake nihi mhm. sun mamance da je crois que moi je vais peut-être appuyer les paroles de mes prédécesseurs puisque mhm. il y a un de mes camarades qui a dit que les jeunes ne sont pas impliqués, malgré que ce sont des jeunes qui gèrent. Quand vous prenez, pour moi, la ville de Maradi tous les maires, qu'ils soient de la ville ou des, des, arrondissements communaux, ce sont tous des jeunes, pour moi mais on ne sent pas vraiment l'implication ou la prise en compte des aspirations des jeunes. Avant leur élection, il y a des, des, revendications des jeunes qu'ils devraient prendre en compte. Malheureusement, nous constatons un peu une réticence envers ces jeunes-là et qu'ils sont toujours en train d'appliquer les mêmes règles que ces vieux-là qui ont géré dans le passé. Donc nous pensons qu'il faudrait beaucoup impliquer les jeunes et que les jeunes doivent aussi prendre leurs responsabilités et partir vers les collectivités pour demander savoir comment les collectivités sont en train d'être gérées. Comment, les accompagner dans ce qu'ils font. Euh, Maintenant, quelles sont les préoccupations vraiment des jeunes de Maradi que vous aimeriez bien qu'on prenne en compte Qu'est-ce qui a acheté Andiba Ensemble, eh, à gyara Aboubon, mine ne bukatutun naku su wanne ne wanda kuke so a ce sun di ba su da kyau ga mun sunanka eh sunana Yassine Yahya. to yasin ina shinka sukut ko eh sukut to eh gaskiya mu na maraɗi matsalolinsu ba wasu ba ne illa a ce na rashin aiki hmm. rashin aiki wannan shine ke damun matasan maraɗi rashin aiki shine ke sa ana wasu doke doke har ya kai ga wasu shaye-shaye da, wasu abubuwa da yawa dan rashin aiki wannan wani abu ne babba tunda aiki shine rayuwa aiki shine baka da ok d'accord nous avons une jeune miss avec nous la seule miss de l'émission d'ailleurs Aïchatou vous toi tu es une jeune fille et tu es je me dis hein dans des structures de jeunes filles vous travaillez ensemble je me dis sur beaucoup de thématiques concernant les préoccupations de la jeune fille de Maradi kamata a ce cikin bukatunku sur quelle thématique t'aimerais vraiment que euh, vos élus locaux mettent l'accent par rapport à, à la jeune fille de Maradi Salam alaikum. Wa alaikum salam. Eh, eh, Yi Hausa Ok. dans euh, Maradi dai gaskiya ko da yaushe des problèmes da ake scolarisation de la jeune fille. Scolarisation et maintien de la jeune fille à l'école. Tunda kullum a kiran scolarisation scolarisation. et en ba ta shi ma wata ran ake fidda ta ba ta kwanciyar sikilin ta na ekol ake fidda ko ta tai a ce kamar yanzu nan ga la plupart des cas da hana ta ake ba ta zuwa ekol saboda ta yi sai da talla ko wani abu oh, haka saboda talla koko mm. a mata aure ga ka inda aka samu nan na jeune fi nan maradi to jusque-là dai ana nan ana yi ba a ci dai ba a ƙara gaba ana nan dai ana ta dai haka Là, on peut dire qu'on a dressé euh, le tableau. de, la situation actuelle, ce qu'on va faire maintenant, avant de poursuivre cette discussion, on va aller avec euh, la rubrique de l'émission Tous à la comment <laughs> pour, pour bien digérer ça, voilà. Donc on va aller avec la rubrique et on se reprend juste après pour continuer notre discussion super intéressante avec vous. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis de la Fada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la partie cuisine de cette rubrique rose, nous allons parler des vertus de la date et euh, qu'elle soit fraîche ou sec. Et ça sera avec moi euh, Samira Wafi. Et avec moi Mariam, on va parler du sucre de l'espace santé et bien-être. Exactement. Alors, on commence. sèche ou fraîche la date est toujours douce et moelleuse et évoque le goût des traditions culinaires moyen-orientales. Ce délicieux fruit comestible est issu du dattier, une plante de la famille des palmacées qui pousse dans les zones arides et ensoleillées du Proche et Moyen-Orient. Le palmier dattier, également appelé arbre de la vie, peut arriver à mesurer 30 mètres de haut et est typique des oasis sahariennes, arbre fruitier emblématique des déserts et des oasis sahariennes. Je vais donc vous faire découvrir tout ce qu'il faut savoir sur son origine, les vertus, euh, et les utilisations en cuisine de ce délicieux fruit et où on peut les trouver. Voilà euh, pour vous, chers auditeurs, mille et une variétés. Au fil des siècles, plusieurs variétés de dates ont vu le jour selon les différentes zones où elles sont cultivées. Les médules sont une des variétés de dates les plus réputées, charnues, moelleuses et particulièrement goûteuses. Elles sont appréciées pour leur douceur et leur qualité exceptionnelle. Elles viennent d'Israël et de Palestine. Les dates d'Eglénour Originaires de Tunisie et d'Algérie, elles ont une consistante croqueuse, ont un délicieux goût de miel. Leur nom signifie doigt de lumière. Les à ajwa sont cultivées exclusivement en Arabie saoudite dans la région de Médine. Et parmi les variétés de dattes les plus répandues, il y a également les kanta, les moins sucrés de toutes, les haïgues et les côtes haïgues. C'est tout pour cette partie cuisine de ce samedi. À toi, Mariam, de quoi vas-tu nous parler dans la partie santé? Ah. Merci Samy, chers auditeurs. Aujourd'hui, de la partie santé de cette émission, je me joins au sujet de la cuisine avec le sucre. Mais comment le prendre au quotidien et comment réduire sa consommation journalière Avant de commencer, Samy, dis-moi, est-ce que ça va t'intéresser de savoir combien de dates il faut prendre par jour Oui, bien sûr, Mariam. Alors voilà, les datas sont très nutritives, c'est une réalité. Mais pour profiter de tous les bienfaits des datas sans excès, il est conseillé d'en consommer environ 30 grammes par jour, c'est-à-dire 3 fruits, ce qui correspond à 80 calories. Ah, merci Mariam, c'est vraiment bon à savoir, comme on le dit, l'excès de tout est nuisible. Exactement ma belle, voilà, parlons à présent du sucre. Alors, s'il est important d'avoir une alimentation équilibrée, il est néanmoins recommandé de ne pas manger trop sucré. Mais quelle quantité de sucre est-il possible de consommer par jour avant que cela ne devienne trop Combien de sucre consommer par jour L'OMS recommande que le sucre libre ne représente pas plus de 10% de l'apport énergétique quotidien, même si idéalement il conviendrait de réduire le sucre libre à 5% de l'apport énergétique total. Cela signifie donc que les adultes ne devraient pas consommer plus de 30 grammes de sucre libre par jour, environ 7 morceaux de sucre. Les enfants âgés de 7 ans à 10 ans ne devraient pas avoir plus de 24 grammes de sucre libre par jour, 6 morceaux de sucre. Les enfants âgés de 4 ans à 6 ans ne devraient pas avoir plus de 19 grammes de sucre libre par jour, 5 morceaux de sucre. Il n'existe pas de limite indicative pour les enfants de moins de 4 ans, mais il est recommandé d'éviter les boissons et les aliments contenant des sucres ajoutés. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. On se dit à demain pour la suite des CD. Si j'ai Samy, bye bye. Bye bye. Tu sais que j'apprécie quand tu m'appelles. Tu sais que j'apprécie quand tu prends des nouvelles. Tu m'envoies des messages et même quand tu n'as pas le time. Mais j'aimerais que tu sois plus à l'écoute ressentir que je suis ta bien-aimée. Parfois que tu me dises que les autres ne sont pas de taille. rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. On revient aujourd'hui à la Fada installée au siège de la radio Garkwa, radio partenaire du studio Kalangu. Yau muna hira tare da kungiyoyin matasa maraɗi Muna so mu ji cikin tahiyar gundumomin nasu cikin aikin da cikin aikin da wakilan nasu suke yi ana dama da su ko ko an maida su shari. Ana shuraren bukatunsu matsalolinsu ko ko dai wani abu ake. To shi yasa yau muke wannan hira tare da Aishatu Tuyaji na Bani Skut Mahadi Mona tare da agada illo basiru de citoyen 227 abdourahman halidou de l'union des étudiants de l'université de maradi lawali Timado mudassir scout maradi omaru Loutou habibou scout également yakuba lobo de Tournant la page, Yakuba omaru Monajed, Mouvement national de la jeunesse. Comment les jeunes ici peuvent vraiment contribuer qu'est-ce qu'ils peuvent apporter le plus que les structures des jeunes peuvent apporter dans le travail de ces élus locaux. Eh, gudunmuwa da rawar da matasa suke iya taka na harko dai kamar in kuka lura wani yayi magana cewa matasa wai suna kuka da cewa ba mm-hmm. a sa su cikin abin da ya shahe aikin gunduma to dole ba a iya sa kowa da kowa ciki sai dai a dinga sa harkar kungiyoyi kenan rawa gudunmuwar da matasa suke iya bara na harko dai su si kungiyoyinsu na matasa wanda suke iya zuwa da wannan sunan kungiyoyin nasu sai su je wajen shugabannin nan na wannan gunduma tasu ko na eh, wannan da'ira tasu su zo su zamna tare da su su gani a tsarin eh, gunduma ko kuma a tsarin wannan komin nasu me suka tsara wannan shekarar na matasa tsarin da suka yi ko kuma tun kakin ma a yi tsarin suna iya zuwa radda ake zuwa a yi wannan tsari na shekara gaba ɗai sai kungiyar su ta zo ta ba da nata shawara ta ce ga abin za ta yi kuma suna iya zuwa duk wani abu wanda suka san ci gaba ne nasu ci gaba ne na wannan komin nasu ko na wannan guduma nasu zai su iya zuwa su yi shi idan kuma su gani shugabannin nasu suna wani abu wanda ba daidai ba wanda bai gyara su a matsayin su na matasa suke iya zuwa cikin ladabi da bayyana su ce musu to kun gani ku ne shugabanni mai mu a kungiya a matsayin mu na matasa da suke rayuwa cikin kungiya kasa abin da kuke yi muna ganin ba daidai bane ya kamata a yi haka dan mu matsayin mu na matasa mu ma muna da inci muna so mu ji daɗi mai idan har matasa ba su je suka shiga ba cikin kungiyoyi ba ni tunanin yadda suke iya ba da su wurin cigaban gaban da'irorinsu ko kuma cigaban gaban gundumarsu a ga da ilo basiru ko mm. Est-ce que vous avez des témoignages de structures de jeunes qui ont approché ces collectivités avec euh, des projets comme ça et qui n'ont pas été comment je sais pas quoi genre qui n'ont pas été vraiment prises en compte vous avez des bon bon bonne idée gaskiya ta kamar mai structure wadda cewa ta zo kamar ko wajen meri ko kuma ga abu ba ni da structure wadda zan cewa ta zo mm. ba a kama mata ayyukanta ba mm-hmm, mm-hmm. tunda da yawa kun san kamar abun da kwai duka wanda har yanzu cikin kanunmu ko kuma yace kamar mota sa haka ga ba kowane ba ne ya yi kamar wayewa ko kuma ya sanin kan cewa ko ya yi wani association ko wani menene ya je har ya ga meri kenan tun da kamar yadda eh, coordinator ya ce in kama ba wani association ba ko wani wanga abu kuka yi wanda haza ku nuwa meri din ku je ku gaya musu wasu matsaloli ko kuma wasu abubuwa wanda kuke ganin sukan faruwa babu yadda za a yi idan eh, na zo na zama da nan na yi ta magana har wani jiya mai haka ga shi ne zai sa har a samu damar cewa ku zo ku gaya abin da eh, kuke gani ya kamata a yi ya kamata ka yi tunda da yawa za ku gani wani bai ma san ba wannan eh, ayyukan meri ko kuma menene meri take yi kawai shi dai eh bai ma sani ba duka gaba daya mm. baki shi dai in ya gani ne ma an yi shara da sauransu da ya kanga tana yi ya ce meri ne ke su bai bai sa akwai abin da ya kamata ya je ya gayi wajen wanga ba tun zai muka dauki nan dai maradi cikin structure wanda ke aiki wanda da nike gani dai surtu sama rezo akwai su mutane da yawa kamar su tana ayyuka da yawa wanda za ku ganin sun zo ko bakin gubernura sun zo sun yi shara sun yi menene to ana samun irin su hakan ga kamar dan dama dama hakan ga mm. kuma yanzu akwai wata kungiya eh, da daga ta taso nan kamar wannan mgdm mm, mm-hmm. na ga suna wasu abubuwa activity da yawa da su ne suka ca suna yin su da kansu kuma meri suna zuwa suna jin daɗi da sauransu hakan ga justement on aimerait bien savoir comment cette structure arrive quand même à à impacter positivement le travail euh, de ces collectivités. Qu'est-ce que vous faites comme activité Dans quoi vous, vous excellez ah, bon ni dai abin da ke cewa kungiyar mutu scoot kungiya ce wadda tana yin vraiment activity da dama kawai cikin ɗaya daga cikin activity kimo na ke ce ma celebrity celebrity wanda kungiyar scoot take yi ba wai mana yi bane ko dan a biya mu ko kuma just pour ganyen revenue quoi. Mhm. a retour ba saboda haka nan bane ba muna eh, muka duba muka ga ya dace a ce wuri kaza an tsabtace shi a memtan sai mai convoke reno mu zanna mu ga ya kamata a yi mu hidda rana mu je wannan wuri a tsabtace shi saboda ci gaban mu ne ci gaban jihar mu ne saboda yau in muka tsabtace shi ba ko shigo ko dan etiren jiha hakan ga in ya zo ya ga wurin nan da dauda a'a jihar mu ce za a cewa in muka zo muka tsabtace wannan wurin ba ko shigo ya ga wurin tsatsatsab hayo kuma jihar mu ne za a cewa ba cewa za a ko dan sukut ko wani wani ko wani a'a za mu yi ne da sunan jihar wannan contribution ce ɗaya daga cikin contribution ce wadda an suke ke kawo nan ga cikin jiha mm. bayan haka nan kuma akwai maker suna abin ake ce masa civilization wani bi in muka tsaya muka gani akwai tamkin da ya kamata mu ce mun ɗauka wanda vraiment jeune muna ai mataimake su ta wannan fannin muna ɗauka shi com time a yi tiran time a zo a yi organizan eh, maker suna ko hakan gare ju wanda za a zo a yi sensibilizan mutane a zo a tattara mutanen da les different structure a da ayi invitan su ayi invitan autorité su ma su zo comme cela a zanna a wayan ma da eh, matasan mu kai ah, vous vous êtes euh, <laughs> assez dynamique <laughs> j'ai bien l'impression que c'est mon cadre Anna <laughs> sur vos activités on va aller de ce côté en face de moi Yakuba Muku kuka dauki al misali mu a kungiyar mu na tournoi la page kamar yanda suka ce mu ba mm. mu cikin ba mu cika yin share share ba cikin gari me akwai abubuwan da muke wanda tare da su wannan shugabanni na wannan gudumomi in ka ɗauki misali amma cikin gari maraɗi lokaci zuwa lokaci akwai wani conference conference grand public wanda muke idan muka gani akwai wani abu wanda yake ci ma al'umma tuwa a ƙwarya muna iya zamna mu sai mu je mu nemo wasu masu iya hwashin baki kan abun mu kawo su a nan siyaji mu mu kira kowa da kowa har da su ma eh, shugabannin hmm. muna gayyata su muna gayyata masu unguwa dans su zo a tattauna a ga meye mahita bancin wannan akwai kuma conference public wanda muke saman kan dan eh, kasa ya san menene incin shi menene kuma abin da ya rataye wuyan shi kamar da horon shi wanda ake ce droit de devoir nan da la dans la région de maradi en tout cas rien que qu'en 2022 on a eu à organiser sur point propre de l'organisation au niveau local quelque chose de 10 conférences grand public en 2022 dans les communes, hein. on était à Dangissa, on était à Madaroufa, on était à Chadakori, on était à Gidarumji, on était à Agé, on était à Gazawa, et on était à Gabi. et surtout dans la hein. question de la, question de l'implication de la jeune, de la jeunesse dans le cadre de comment en tout cas trouver notre paix. Parce qu'il faut se le dire, la région de Maradi souffre de la question du banditisme armé. Nous au niveau du tournoi La Page, au niveau local, c'est ça qui nous tenait beaucoup en cœur. Mon ya kuma umar eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da haka suna na adam eric eh, na monajad eh, kamar yadda aka ce ne monajad ita ma tana activity da dama for hmm. example muna ɗauka mu je hospital mu diba mu gani ofet akwai san isasshe koko babu yawanci hmm. duka in ka je ofital ka ga babu jini isashe wanda za a taimaka ma mutane babu jini isashe wanda za a taimaka ma mutane don in muka ga haka nan sai mu organize organizan activité ta don de sang mm, dukkan mu gaba ɗaya mu je on se retrouve là-bas a je a yi don de sang haka ne muke yi yanzu banda wannan muna yin activité na misali da mun wata activité na ya a eh, tsibiri yaya ne za a haɗa kan eh, matasa mata da yara matasa ok yawa mun yi wannan wayar da kan a nan tsibiri kamar bisa kan coexistence pacific da zaman lahiya dukka da zaman lahiya kamar a haɗa kai vivre ensemble vivre ensemble eh. kuma a samu mahita ta kirki misali eh, aikace-aikace nan da ake yi duka da wani wane ne ai mahita ce ta kirki kenan matashi sai an example ke video ne matashi in bai aiki akwai matsala me inda ya fara aiki tunanin shi ba ma ya zuwa ga wasu abubuwa daban misali mm. harkar insecurity da wani wane da suke yi da shaye-shaye da duka hankali ne ba ma yana wurin me in fa matashi bai da aiki tunanin shi guda in ya shaye-shayen nan hankalin shi ya gushe shi kenan kenan bai da matsala orke matsala ce babba matsala ce babba wani tu commence là-bas yawa muna waye da kai wasu kan wannan <laughs> <laughs> kuma muna eh, activité ta sensibilisation kuma hallau ta misali wannan eh, le temps passé da aka yi harkar corona nan mm. don muna shiga har ƙauyuka pour sensibilisation Ok. Eh, muna da activity da dama dai in aka ce site za a yi. <laughs> Sai mu J'ai bien l'impression que tu veux parler. Agara Ilobasiru, citoyen 227. J'ai bien l'impression que tu veux dire quelque chose par rapport à ce que vous faites. On va aller rapidement sur ce que vous faites dans votre structure. merci beaucoup. Uh -huh. Et citoyen 227 connecté. Kenanda da dai na connecté, connecté kowa san menene ake nihi ma kai ga yana muna mutane da yawa yanzu surtu yanzu da yanzu zamanin da muke ciki gashi nan kona muka diba kowa salula ce ga hannun shi tout le monde est connecté connecté kowa yana connecté ba mai connection din ne suke yi ciki kamar ne suke yi mutane suna facebook suna ne mai mi suke a ciki kenan problem kamar abubuwan da muke kenan mutane su yi mai su yi abu mai muhimmanci wanda zai cewa ya gyara mutane ya gyara jihar su donc vous êtes plus dans une euh, utilisation positive du, du numérique. voilà. C'est ça. Qui profite à tout le monde. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Non. Super. Eh, vous êtes bien dynamique. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Pour ça, on va aller en musique. Avant de poser notre dernière question sur cette émission, proposez-moi une musique dès qu'on ça. Qui vous parle vraiment ici, les jeunes de Maradi, que vous aimez bien. Ou, je sais pas, un jeune artiste que vous avez envie de promouvoir sur l'émission Tout à la Fada du studio Kalangu on met qui On Papa Yaro quoi. Donc euh, on va aller avec Papa Yaro. Salama en ya da en gari duk gani Papa Yaro nazo zo Taru. et taro. al hito masha Allah fage na aiki Allah ke mu mugata wasa mun kaso. ba mu zo gumi ba mu yi musabaka musa da zumunta ku sha mu je etuwa eh, Allah ke yi ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu sammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su zakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara wanda ba ya samu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi babba yaro sai da in ce sai an shi euh, L'émission de Salafada se poursuit aujourd'hui au siège de la radio Garkuwa. yau nan muke muna hira tare da matasa structure ki matasa na maraɗi ya wacce rawa ce suke taka cikin tahiyar gudumar su cikin aikin da eh, bukilan nasu suke yi

wajen abin da ya shahi bangaren karatu musamman ma neman yaya ne za a yi a samu kalasoshi ingantacci wanda suke iya kare yara da mushina tunda maradin suka lura shekara da suka wuce wata ikwalo da ake ce ma fn ɗiyan mu sun toye cikin wannan cikin wannan kalasoshi kenan defi na harko dai abin da ya shahi bangaren makaranta ne defi na biyu abin da ya shahi bangaren zama lahiya musamman abin da ya shahi wanga bangare na gusum iyaka da nigeria nan ma kun ga wani abu ne wanda ya kamata a yi ruwa a yi tsaki da a samu zama lahiya waɗannan mutane wanda suke baro wajejen suna zawa tunda yanzu in kika diba da kayi nan haka ga maraɗi akwai wasu mutane wanda suka zo suka baro wajen suka dawo deplace interna abin da ake ce mm-hmm. da turanci kenan kaga abu ne mai matsala bancin wannan akwai abin da shayi aiki ga matasa maraɗi akwai matasa da yawa wanda sun je sun kare university da lisansu wasu da master suna nan zamne babu aikin yi abin da ya kasuwanci wannan ma wani defi ne maraɗi kasuwanci yanzu bai tahiya daidai ba kamar da ba kenan ya kamata su diba su gani wannan mutane wanda alhaki ya rataye gare su yaya ne za su yi su yi wani tsari wanda zai ba matasa dama su yi kasuwanci a tallafa ma eh, euh, a tallafa mu sosai don samu su yi kasuwanci saboda mara gari ne na kasuwanci shi ce ta kasuwanci ah idan har akwai wannan matasa suna da wannan abin yin muna tunanin na harko dai abin da shahi wancan rashin zama lahiya idan matasan nan yau matashi aka gyara abin da ya shahi ɗaukar karatun shi ya yi karatu mai kyau ya samu diplom mai kyau wanda zai ba shi dama ya je saman marshe da amfulwa ya samu aiki muna tunanin ba magana wancan tashin hankalin ba wani wanda zai iya zawa ya sa shi shaye-shaye saboda ya yi karatu ya san illar shaye-shaye ba wani wanda zai iya zuwa ya ɗauke shi ya kai shi sa cikin harkar ta'addanci saboda ya san abu ne wanda a matsayin shi dan kasa ya kamata ya kawo gudunmuwar shi dan kasar shi ta ci gaba ba zai iya zuwa ba ya zamana cikin ɓata gari sai dai ya waye musu kai kenan ni a nau tunani a nau tsari wanga defin guda uku zuwa hudu su ne ya kamata waɗanga zaɓaɓɓi su diba su gani su sa su a kai don mu samu ko da ake cewa ƙarshe suna da damar za su iya hutuwa su ce ga abin da muka muku ga abin da muke muku a matsayin mu kuma na wanda suka yi jagoranci muna so ku ƙara zaɓen mu don mu je mu yi shekara biyar. eh sur ces mots, on va se dire euh, au revoir sur cette émission. Mais avant vraiment de se quitter, on va accueillir qui nous vient avec sa chronique. Et c'est bon. Chers amis jeunes, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui concerne les aspirants bacheliers de la série D au Niger, en raison d'erreurs graves décelées dans la formulation du sujet de mathématiques du baccalauréat 2023. Une décision inattendue a été prise. Il s'agit de la reprise des épreuves de mathématiques pour cette série. Eh bien, amis du FADA, nous allons décrypter les raisons et les enjeux de cette mesure exceptionnelle. Dès que l'annonce a a été faite, une onde de surprise et d'inquiétude a parcouru les candidats de la série D. Imaginez-vous, après plusieurs mois de préparation intensive, de longues heures passées à reviser et à se préparer pour cet examen crucial, l'on vous informe que le sujet de mathématiques comporte des erreurs substantielles, un véritable coup de massue pour ces jeunes étudiants qui avaient déjà tout donné dans les épreuves initiales. Mais au-delà de la déception, cette reprise des épreuves représentent aussi une opportunité, une chance pour les candidats de démontrer encore une fois leur savoir-faire et leur persévérance. Le baccalauréat est une étape déterminante pour leur avenir et cette situation imprévue les oblige à repousser leurs limites et à se surpasser. C'est un nouveau défi qui se présente à eux. Il est essentiel qu'ils le relèvent avec détermination et sérénité. Face à cette situation inédite, les autorités éducatives ont pris leurs responsabilités en décidant de la reprise des épreuves de mathématiques dans un souci d'équité et de justice envers les candidats. Occasion de rappeler à tous les jeunes candidats de la série 2 que la réussite ne réside pas seulement dans le résultat, mais aussi dans l'effort et la persévérance déployés pour y parvenir. Nous leur souhaitons donc bon courage dans cette nouvelle épreuve. C'est sur cette note positive que nous concluons notre chronique du jour. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et commentaires sur cette situation particulière. À bientôt, c'était votre chroniqueur Ali Ali Moukela Ouseni, alias Senou. C'était la chronique de l'émission Tout ça la fada. <laughs> On va se dire au revoir cette émission française à Oussa. Je suis ya zo ƙarshe lahin mun jira daɗi ƙwarai wannan hirar da wannan bayanin da kuka muna on en sait un peu plus sur vous sur euh, vos activités sur votre quotidien sur vos aspirations sur vos besoins zan mu ce kamar ana ko gai matasa suna iya taka rawa ta musamman cikin tahiyar gundumarsu da da'irorinsu to amma sai an kama jiki ɗazu wani ya ce ba wai kwance za ka yi ba ko kana zaman kashe wando cikin fada ka ce a zo a dama da kai ko kana neman marshe wannan ba ta yiwuwa a zo wajen ƙungiyoyi a zo a yi aiki tare don ci gaba al'umma to sai mu ce a huta lahiya wannan shirin za ku ci gaba da abokin aiki na don di wai <laughs> Habib Garba. <laughs> Souvenir. Habib Garba. En français, Jarma. C'est Watarana Kumankala. Allah Merci beaucoup.